wasu daga cikin 'yan Majalisa ne dai suka zargi tsohon shugaban da karɓar waɗancan maƙudan kuɗaɗe da nufin ya dakatar da aikin bibiyar yadda fadar kano ke sarrafa kuɗaɗe da majalisar ta faro a can baya yanzu haka dai ƙungiyoyin gwagwarmayar yaƙi da rashawa da tabbatar da shugabanci na gari sun fara bayyana damuwa kan yadda kwamitin ke jan kafa wajen bayyana wa duniya abin da ya gano kimanin makonni biyu da karewar wa'adin aikinsa. shi kakakin majalisa na yanzu ya tabbatar cewa wannan kwamiti ya fito da rahoton shi an gaya ma duniya menene binciken wannan kwamiti menene kuma recommendations ma'ana shawarwari da wannan kwamiti ya bayar amma magana ta gaskiya idan suna tunanin wannan abin zai burwa ba zai burwa ba mutane sun zuba ido su ga me zai faru kuma ana jiran wannan kwamiti domin canji da aka samu yanzu a majalisa sakamakon wannan magana ne so idan kuma aka ce babu wani abu da ya faru akan maganar so kaga shi ma shugabanta na yanzu ya zamanto cewa ya yaudari al'umma kenan ba ma so kuma mu ƙara ji an ce wani mutum ko wasu mutane sun zo sun ce a bar wannan magana kwamrar kabiru sa'idu dakata kenan na ƙungiyar sitan to amma honorable muhammad bello butu-butu da ke zaman shugaban kwamitin binciken ya ce muna aiki akan abin kamar yadda aka mu wani mu yi mu zo mu bincika muna ne muna aiki a kai kuma na tabbatar da zarar mun kammala za mu miƙa rahoto ga babban gida kuma insha Allah da kai da jihar Kano da duniya mawaki za ta ji menene rahoto ya zuwa yanzu a wace gaba kenan aikin kwamiti ya yake ta kuma wani yana cikin aikin kwamitin da ba zan maka bayani ba sai dai ranar da muka miƙa rahoto za ka ji hanyar da muka bi da waɗanda suka abin ya shafa ko sun da laifi ko ba su laifi ko ina ka kwana a rahoto ka ci amma wanda yake bincike ai ba faɗa ga hanyoyin da yake babu wani mutum da muka nema a kwamitin nan wanda bai zo babu wani mutum da muka nema wani bayani a wajen sa wanda bai nuna mana amincewa su da bayanan da ya kamata yi ba so muna aiki a akan kuna gamsuwa da bayanan da kuke samu daga dukkanin waɗannan kuka gayyato mu ban muka complain cewa muna da matsala ko muna da nawa ai ba ka kaga ba buƙatar kai wannan tambayar zuwa yaushe ne al'ummar Kano za su samu rahoton kwamitin ku a daidai lokacin da majalisa ta gaya mana mun gama aiki zamu watan mu za mu tashi a gaban majalisa a gaban kowa da kowa da duniya na ji mu ce muna neman lokaci in kuma gama rahoto a wannan tun lokacin da majalisar ta kafa kwamitin ne wasu daga cikin yan majalisar irin su baffa babba dan agundi ke da ra'ayin cewa kamata yayi majalisar ta mika batun ga hukumar EFCC ko kuma ICPC duk gaba ɗayan house aka ce ana zargi da kuma shi speaker in particular to shi na ga dacewar domin mu tabbatar da ba mu da laifi ko kuma muna da gaskiya na ba da shawarar cewa efcc ta binciki wannan zargi da aka yi wa 'yan majalisa gaba ɗaya da kuma shugabanta domin na ganin wannan rahoto shi zai fi karbuwa idan efcc ta fito ta wanke mu zai fi karbuwa jama'a dai na ci gaba da dakon sakamakon rahoton wannan kwamiti na majalisar dokokin ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Na Najeriya.